أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن What? da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:00 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a shirin shirin da muke ɗauke da kamar kullum da farko dai akwai labaran duniya. Bayan hakan kuma sai sharhin bayan labaran. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan sai kuma shirin nan na muleka iran waɗannan da yarda Allah su ne jiran abubuwan da za mu kamu ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma su za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro jiran shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya. Ƙungiyar hukumar Falastinawa ta Hamas ta amince da daftarin zaman lafiya da shugaba Donald Trump ya gabatar wanda yake da manufar kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi a zirin. iran ta buƙaci ƙasashen duniya su bujirewa haramtattun takunkuman amurka a kan ƙasar shugaba andré rajolina na madagascar ya ce ana zanga-zangar da ake a ƙasar ne da nufin tsige shi don ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta amince da daftarin zaman lafiya da shugaba Donald Trump ya gabatar mai manufar kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ta shafe kusan shekaru biyu tana yi a zirin Gaza. A wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar ta buƙaci janyewar dukkan sojojin Isra'ila sannan ta saki dukkan isra'ila da take garkuwa da su a hannunta masu rai da kuma matattu. Ƙungiyar ta kuma ce sakin zai faru idan har an tabbatar da yanayin tsarin musayar. don haka ƙungiyar ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da masu shiga tsakani domin cimma wannan manufar haka zalika hamas ta ce ta amince da mika gargamar mulkin zirin gaza ga wata hukumar palestine mai cin gashin kanta duk da haka ƙungiyar ta bayyana cewa sauran tanade-tanaden da aka ambata a cikin shirin na trump dole ne a amince da su ta hanyar cikakken tsarin kafa ƙasar Falastinawa wanda Hamas za ta kasance a cikinsa kuma za ta bada gudunmawarta. Tuni dai shugaba Donald Trump na Amurka wanda ya gabatar da daftarorin guda ashirin a farkon makon nan ya wallafa a shafin na cewa Hamas a shirye take don samun zaman lafiya mai ɗorewa ya kuma shaidawa Isra'ila cewa dole ne ta gaggauta dakatar da kai harare a zirin na Gaza. Kasashen duniya sun fara yaba wa ƙungiyar Hamas kan amincewa da shirin zaman lafiya na Trump. Kasar katar mai shiga tsakanin Isra'ila da kuma Hamas a yakin Gaza ta yaba da matakin da ƙungiyar ta ɗauka. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen katar Majid Al-Ansari wanda ya goyi bayan kiran da Trump ya yi na tsagaita buɗe wuta ya ce Qatar na maraba da sanarwar da Hamas ta yi cewa ta amince da shirin na shugaba Trump a nata bangare masar tana kallon wannan a matsayin ci gaba mai kyau kuma tana fatan a sakamakon haka bangarorin biyu za su himmatu wajen aiwatar da shirin shugaba donald trump da kuma kawo ƙarshen yakin in ji ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a shafin facebook ita ma turkiya a cikin wani saƙon da ta fitar a shafin x ta bayyana lamarin a matsayin wata dama ta samar da tsagaita buɗe wuta nan take a gaza da kuma kai agajin shan kai a ga yankin da kuma buɗe hanyar samun ci gaba wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. A Turai, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci sakin mutanen da ake garkuwa da su da kuma tsagaita buɗe wuta. A nasa ɓangaren Firaministan Burtaniya Keir Starmer ya bayyana amincewar Hamas da shirin na Trump a matsayin wani muhimmin ci gaba da ke kusanci da ya kusanci zaman lafiya fiye da kowane lokaci. shi kuwa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a cewar mai magana da yawunsa ya samu ƙwarin gwiwa game da matakin da hamas ta ɗauka kan shirin na shugaban amurka tare da yin kira ga dukkan ɓangarorin da su yi amfani da wannan damar wajen kawo ƙarshen wannan mummunan rikici a gaza ministan harkokin wajen iran abbas arrakti ya yi gargaɗin cewa amincewa da takunkuman da ƙasashen yamma suka kakaba wa iran ba bisa ka'ida ba ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa inda ya kira ga dukkanin ƙasashen duniya da su bishirewa haramtattun takunkuman jakadan iran a colombia ali reza dalkot ya bayyana cewa gargaɗin na ministan harkokin wajen ƙasar na kunshe ne a cikin wasikun da aiki wa takwarorinsa na sri lanka da kuma maldives rakti ya yi kira ga takwarorinsa na ƙasashen da su ɗau mataki mai tsanani kan takunkuman da amurka da kasashen yammacin turai suka kakaba wa iran bayan da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar a ranar 28 ga watan satumba sake dawo da takunkuman da aka kakaba wa iran shekaru goma bayan ɗage takunkuman a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa mai cike da tarihi kan shirin nukiliyar yar tahiran wannan matakin na zuwa ne bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ki amincewa da ƙudurin tsawaita ɗage takunkuman da watanni shida da kasashen china da kuma rasha suka gabatar kasashen faransa da birtaniya da kuma jamus ne waɗanda suka sanya hannu kan yarjinar nukiliyar iran ta biyar suka buƙaci dawo da takunkuman kan iran da ake kira snapback a watan da ya gabata bisa zargin iran da rashin basu haske kan shirin ta nukiliya takunkuman na majalisar ɗinkin duniya sun tanadi toshe kaddarorin iran a ƙetare da dakatar da kwangilar sayan makamai da iran da kuma shirin makamanta masu linzami iran tare da rasha da kuma china sauran kasashe biyu da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 wacce amurka ta yi fadali da ita a shekarar 2018 sun ce tsarin yana da nasaba ne da siyasa kuma ba shi da tushe na doka a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Kasashen duniya na ci gaba da yin Allah wadai da farmakin da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan jiragen ruwan 'yan fafatuka da ke dauke da kayan agaji ga al'ummar Gaza. Hamas ma ta yi Allah wadai da farmakin kan Global Summit Flotilla a iyaka da Gaza wanda ta danganta a matsayin laifi na bashin teku da ta'addanci kan fararen hula. tana mai kira ga dukkan masu kare 'yanci a duniya da su yi allah wadai da harin ƙungiyar jihar islamic ta palestine ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta bayyana hakan a matsayin fashin teku da kuma ketar jirgin ƙasa da ƙasa da kuma na jin kai shugaban ƙasar afirka ta kudu sirra mafosa ya nemi isra'ila ta gaggauta sakin 'yan kasarta da sauran masu fafatuka da take tsare da su bayan kwace shi daga ruwan agajin jin kai da ke kan hanyar su ta zuwa zirin gaza faransa ta bukaci isra'ila da ta tabbatar da 'yan fafatukar tare da ba su kariya ta ofishin jakadanci uta kuwa kasar swaziland ta ce duk wani mataki da za a ɗauka akan jirgin dole ne ya bi ka'idoji ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta yi allah wadai da kakausar murya kan abin da ta kira ta'addanci da sojojin ruwan isra'ila suka yi ƙasar colombia ta kori jami'an diplomasiyar gwamnatin isra'ila sakamakon harin da tel aviv ta kai kan jirgin ruwan agajin na kasa da kasa da ke daura da gaza yayin da ta buƙaci ɗaure shugaba donald trump na amurka a gidan yari saboda haɗin kan gwamnatin ƙasar a aiwatar da kisan ƙari dangi na isra'ila a zirin gaza shugaban kasar madagascar andrei rajaulina ya bayyana cewa gagarumar zanga-zangar da ake yi a kasarsa na da nufin yi masa juyin mulki ne a wani jawabi da ya wallafa a shafinsa na facebook mr rajaulina ya yi ikirarin cewa matasan da suka yi gangami a kan tituna da nufin da tun farko suke yin allah wadai da katsewar wutar lantarki da ruwan sha wasu 'yan siyasa ne ke amfani da su a jawabin na tsawon mintuna ashirin da aka watsa kai tsaye a shafin sa na facebook wanda shine karan farko tun suma fara zanga-zangar shugaban kasar ta madagascar ya tabbatar da cewa matasan da ake walakabi da gz wato generation z 'yan adawa ne ke amfani da su wajen neman kawar da shi daga mulki rahotanni daga kasar sun ce ko a wannan juma'ar an ci gaba da zanga-zanga a babban birnin kasar inda 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar an dai zoma zanga-zangar ne tun a ranar 25 ga watan satumba domin nuna fushi kan matsalar wutar lantarki da kuma ruwan sha to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da lama sauraro bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da shirin kokon san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana bayan hakan akwai shirin na duniyar mu a yau sai kuma mu leƙa iran amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa kasar saudiya ban ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu bane illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin ɓangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan ƙasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga hakuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar hudu ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda daidai da goma sha ɗaya ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekara ɗaya da ta gabata a wannan rana wato hudu ga watan Oktoban shekara ta 2024 Said Hashim din ɗaya daga cikin jagoran kungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan kuma shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ya shahada. an haife shi a shekara ta 1964 a wani ƙauye wanda yake kudancin ƙasar labanan daga dangi masu tasiri na addini a cikin ƙuruciyarsa ya aure ɗayar sayyid muhammad ali al al'amin ɗan majalisar koli na addinin musulunci ta mabiya masabar shi a labanan sannan kuma ya tafi makarantun hausa a birnin najaf na ƙasar iraki da kuma birnin kom na ƙasar iran domin ci gaba da ɗaukar karatuttuka na ilimin addinin musulunci a gaban manyan malamai a tsawon shekarun da ya a birnin kum ya mayar da hankali wajen koyon ilmomi daban-daban musamman bangaren fikihu da kuma usul baya ga hakuma yana daga cikin waɗanda suke da ra'ayin raya ra'ayi irin na murgayi imam Khomeini da kuma taka gagarumar rawa wajen samar da ra'ayi na siyasa da tunani wanda ya ginu akan mahanga ta addini said safiuddin ya shiga kungiyar hezbollah a farkon shekarun 1980 kuma ba da jimawa ba ya samu shiga a cikin harkokin kungiyar tun a shekara ta 1992 ya kasance shugaban majalisar zartarwa ta hezbollah kuma ɗaya daga cikin manyan mambobi guda bakwai na majalisar shura na ƙungiyar hezbollah wannan matsayi na ɓangaren zartarwa yana ɗaya daga cikin manyan mukame masu nauyi a cikin ƙungiyar hezbollah musamman ma ɓangaren tsare-tsare na gudanar da ayyukan ƙungiyar sannan kuma an san sayid safi din a matsayin mutum na biyu mafi ƙarfi a cikin ƙungiyar hezbollah ba baga kuma yana ɗaya daga cikin manyan na hannun damar said hassan nasarullah babban sakataren ƙungiyar na lokacin ya kasance mai tasiri kuma amintacce a ƙasar labanan ta fuska zamantakewa ta addini sai da hashim din da ya kasance cikin jerin takunkumai da amurka ta ma wasu daga cikin manyan ƙusoshi na ƙungiyar hezbollah na tsawon shekaru sannan kuma an yi ta zargin kashe shi a lokuta da dama daga bisani kuma ta bayyana cewa yana raye a ƙarshe da ya yi shahada a ranar juma'a 4 ga watan oktoba na shekara ta 2024 a wani harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a kudancin birnin beirut na ƙasar labanan shahadar sa ta yi tasiri matuka a ƙasar labanan wajen ƙara kumaji na mayakan ƙungiyar hezbollah tare da ci gaba da dagewa da kuma yin tsayin daka a gaban sojojin mamaya da suke kai hare-hare da nufin mame wasu yankuna a kudancin ƙasar labanan sannan kuma ana tunawa da shi a matsayin ɗaya daga cikin fitattun jagoran gwagwarmaya musamman na ƙasar labanan da kuma yankin gabas ta tsakiya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoba na shekara ta 1957 kwararru a tare soviet suka harba turan dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraron mai suna sputnik 1 ya zagaye duniyar mu har sau 1400 a cikin kwanaki 92 sannan kuma a karan farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron kasa. har ila yau sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗi na santimita 85 sannan kuma an ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radiyo. masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoban shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraki ya rasu an haifi albakari a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama wata mataimakin shugaban kasar iraki na lokacin shugabancin abdulrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar iraki juyin mulki a shekara ta 1968 sannan kuma ya kansa a matsayin shugaban kasa ya ci gaba da shugabancin kasar har zuwa shekara ta 1979 a lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa sauka daga kan shugabancin kasar shi ma yana da kansa a matsayin shugaban kasa ahmad hassan albakari ya mutu shekara ta 1982 yana da shekaru 68 a duniya a lokacin da yake cikin daurin talala masu saurare ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan oktoban shekara ta 1830 kasar belgium ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa ya mulkin mallaka da farko dai kasar belgium ta faɗa a karkashin ikon turan austria ne a farkon karni na 18 miladiya sannan kuma a karshen karnin ne turan faransa suka mame kasar baki ɗinta sai kuma bayan faɗuwar sarki napoleon na ƙasar faransa a yakin da ya shiga da sauran kasashen turai a shekara ta 1815 kasashen belgium da holland suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya amma kasantuwar suna da bambance-bambance na mazhabobi na addinin kirista wato katolika da kuma protestant wannan haɗaka tasu ba ta kai ko ina ba inda kowace ƙasa daga cikin su ta kafa gwamnati mai cin kashin kanta ƙasar belgium da tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i dubu talatin sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen faransa jamus holland da kuma luxembourg duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa, zabantakewa tsaro, tattalin arziki da sauransu. Inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu je ra'ayi masana gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu fara da labarin da ke cewa a makon da ya gabata ne da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya da wasu abubuwa kimanin takwas a matsayin shawararsa ta dawo da zaman lafiya a Gaza kuma kungiyar hamas ta bashi ansar amincewa da hakan a cikin sa'o'i 72 kacal idan ba ta yi haka ba to zai ba wa isra'ila daman ta yi abin da ta ga dama a gaza a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake fito da wani shiri wanda ya kira shi na dawo da zaman lafiya a gaza da kawo ƙarshen yaƙi kafin haka ya kira firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu zuwa fadar white house a washington inda suka tattauna kan yadda za su bullowa takura da hamcin isra'ila take fama da su a duniya daga ciki hadda yadda kasashe kimani 77 suka fita daga babban zauren majalisar ɗinkin duniya don ba sa son sauraron jawabinsa wanda bai taɓa faruwa a majalisar ba tun bayan kafata shekaru kimani 80 da suka gabata har ila yau da ƙara zama saniyar ware a duniya wanda kasashen duniya da dama daga ciki hada wasu kasashen turai suke wa haramci ƙasar ta isra'ila netanyahu ya zama mutumin da aka fi kensa a duniya sannan ko yahudawan hamci ƙasar isra'ila da dama ba sa son sa saboda siyasarsa ta yaƙi a gaza idan ba manta ba a cikin watan da ya gabata ne da shugaban ƙasar amurka donald trump ya fito da wata sanarwa ita ma ta tsagaita wuta a gaza sannan ya ba wa kasar isra'ila izini ta je ta kashe shugabannin kungiyar hamas wa'anda ya san cewa za su taro a cibiyarsu da ke birnin doha na ƙasar qatar don tattara shawarar da ya gabatar na tsage ta buɗe juna wuta a gaza amma yahudawa ba su yi sa'a ba don babu wani shugaban hamas da aka kashe a harin sai dai an kashe mutane biyar wa'anda suke aiki a cibiyan sannan daga baya an tilastawa Netanyahu ba wa ƙasar ƙatar haƙuri na hare-haren da ta kai birnin doha a wannan karon ma dai kusan babu wani bambanci da abin da ya jera cikin sharuɗan tsagaita wuta a gaza kamfanin dillancin labaran pars today na ƙasar iran ya nakalto jaridar haares ta hamri ƙasar isra'ila na faɗa dangane da shirin trump na zaman lafiya a gaza na baya-bayan nan tana cewa tsarin da trump ya kawo a cikin shirin nasa ya ba wa netanyahu ya ci gaba na mamayar yankin gaza da kuma kisan falasinawa ne don ko da falasinawa sun amince da wannan tsarin nasa babu laminin cewa netanyahu zai aiwatar da shi kamar yadda yake a cikin tsarin ballantana babu wani adalci a cikin shirin kamar yadda ya saba ne ya ba hamji kasar isra'ila daman ci gaba da shafe mutanen gaza daga ƙasarsu da kuma ci gaba da yi musu kisan kiyashi jaridar ta nakarto masa na cewa wannan tsari ma kamar na baya ne wasu al'amura da shugaban ya kawo a cikin shirin zaman lafiya a gaza ba zai aiwatu ba kwata-kwata don haka kamar ya ba wa isra'ila daman ci gaba da kisan kiyashi a gaza ne jaridar ta kara da cewa shirin na trump yana cike da al'amura wa'anda bai bayyana su a fili ba banda haka wa'anda aka fahimce su ma bai bayyana yadda za a aiwatar da su ba sannan bai bayyana manufar wannan shirin zaman lafiya na dogon zango ba a matsayin misali ya ce idan bangarorin biyu sun amince da shi a cikin sa'ai 72 ne za a tsakaita wuta daga dukkanin bangarorin sannan za a saki dukkanin fursunoni hamshe kasar isra'ila da suke hannun kungiyar hamas amma bai bayyana yadda al'amarin zai yi aiki ba misali idan kungiyar hamas ta ba da wasu fursunoni sannan ta ce ba ta gano gawakin sauran yahudawan ba me zai faru wannan duk bai kawo ba banda haka shirin na trump bai bayyana makomar fursunonin kungiyar hamas da suke hannu hamshe kasar isra'ila ba nawa za a saka kuma yaushe za a sake su duk bai kawo ba duk suna cikin duhu saboda idan ba a bayyana fursunoni falastinawa da amurka isra'ila za ta saka da kuma sunayensu ba hamas ba za ta taba amincewa da shirin ba kuma ba za ta amince da duk wani shiri wanda ba ta da tabbas hamrikisar isra'ila za ta amince ta aiwatar da su ba don so nawa ana cikin aiwatar da shirin zaman lafiya sai Netanyahu ya ce ya fasa jaridar haares ta ce bai kawo shirin bayyana makomar shugabannin kungiyar hamas a gaza ba menene makomarsu menene su don suna bukatar wannan a rubuce ba a baki ba ko a kafafen yada labarai ba sannan su waye za su shugabanci aiwatar da shirin zaman lafiyar wannan kuma ganin cewa hamshiksar isra'ila ta kori dukkanin ƙungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa daga gaza ta kwace komai daga wajensu ta kuma mai da komai gare ta da kuma amurka duk wannan al'amura suna bukatan a bayyana su a fili dalla-dalla kafin wani abu ya tafi a ƙasa wani abu wanda ƙungiyar hamas ta bayyana shi a fili a matsayin dalilinta na yin watsi da wannan shirin zaman lafiya na trump shine ƙungiyar hamas ba za ta taɓa ajiye makamanta ba matukar akwai sauran ƙasar falastinu da aka mamaye a hannun sojoji hamsin isra'ila trump bai kawo wannan batun a cikin shirin ba kwata-kwata sannan a ce ma kungiyar hamas ta amince da shirin wanda yake cewa sojojin amurka isra'ila za su fice daga zirin gaza to idan amurka isra'ila ta ki fita kuma fa waye lamuni da zai tilasta mata yin hakan musamman ganin yarjejeniyar da amurka isra'ila ta cimma da kasar lebanon a shekarar da ta gabata da kungiyar hezbollah amurka ta gabatar da kanta a matsayin lamuni na cewa amshi kasar isra'ila za ta aiwatar da abubuwan da suke cikin yarjejeniyar amma har yanzu hamshin kasar isra'ila ta ita aiwatar da yarjejeniyar cikakkenta sannan tana ci gaba da keta ta banda haka amurka ta zuba ido tana gani a wani lokacin ma sai ta ce ba ruwanta To haka shirin bai da wani amincin cewa haramci kasar isra'ila za ta aiwatar da ita banda haka majiyar gwamnati kasar isra'ila ta bayyana cewa netanyahu zai so ya ci gaba da yakin sai ya kashe dukkanin shugabannin hamas don rayuwarsu bayan tsagaita buɗewa juna wuta hatsari ne ga hamci kasar isra'ila saboda za su sake gina wata runduna ce ta kuma murmure don yaƙi na gaba don haka yaƙi da ƙungiyar hamas ya zama bai ƙare ba don haka shirin gaba ɗaya yana ƙarƙashin ayar tambaya babu wani abu da ya nuna cewa zai karɓu ga hamas kuma babu wani tsari na aiwatar da shirin a fili haka ma babu cikakken lamuni na za a aiwatar da shirin kamar yadda yake a wani labarin kuma gwamnatin ƙasar amurka ta amince ta ware dala amurka miliyan 330 don taimakawa gwamnatin ƙasar lebanon ta sayi makamai ta kuma ƙarfafa sojojin ƙasar ta yadda za su iya kwance ɗamarar dakarun ƙungiyar hezbollah ta ƙasar ta lebanon tashar talabijin ta labarai ta kuma ƙasar lebanon wato almayadin ta nakalto kamfanin dilancin labaran reuters tana cewa gwamnatin shugaba trump ta amince da bawa gwamnatin ƙasar lebanon dala amurka miliyan 190 wannan don sayan makamai kadai ga sojojin ƙasar wanda za su yi amfani da su na kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah sannan wasu dala amurka miliyan arba'in. don amfanin jami'an tsaro na cikin gida a ƙasar ta lebanon a shirin amurka na tallafawa gwamnatin ƙasar ta lebanon ta kwance ɗamarar dakarun ƙungiyar hezbollah wacce ta hana ƙasar isra'ila mamayar ƙasar lebanon tun shekaru kimani 25 da suka gabata wata majiyar a birnin washington ta faɗa wa kamfanin dilancin labaran reuters kan cewa gwamnatin trump ta amince da bawa hukumomin tsaro na ƙasar lebanon dala amurka miliyan 330 don taimaka mata wajen kwance ɗamarar kungiyar hezbollah wacce ta hana hamshi kasar isra'ila mamayar kasar jami'an gwamnatin kasar lebanon sun tabbatar da wannan labarin wata majiyar ta kara da cewa wa'annan kudade za su wa jami'an tsaro na cikin gida na ƙasar lebanon damar tabbatar da ikonsu a cikin kasar ta lebanon gaba ɗayanta sannan daga ƙarshe su ba wa sojojin kasar damar kwance damarar kungiyar hezbollah a kudancin kasar sannan wata majiyar majalisar dokokin kasar amurka wato congress ta bayyana cewa kudaden za su fito zuwa ƙarshen shekarar kudade na kasar amurka wato zuwa ranar 30 ga watan satumba da muke ciki ta kuma kammala da cewa wannan zai taimakawa gwamnatin kasar ta lebanon ta kwance damarar kungiyar ta hezbollah da ke da mafi yawan karfinta a kudancin kasar a shekara ta 2023 ne dai kungiyar hezbollah ta kasar ta lebanon ta shiga yakin tufanul aksa don tallafawa kungiyar hamas a gaza a yakin da ta fara da isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar kungiyar hezbollah a cikin shekara guda ta sami nasarar korar yahudawan sahiyoniya da suke zaune a arewacin kasar falastinu da aka mamaye da kuma lalata muhimman kayakin tsaro da gwamnatin harbin kasar isra'ila ta kakkafa a yankin amma a cikin shekara ta 2024 yahudawan sun yanke shawarar shiga yaƙi ga dangadan don mamaye ƙasar lebanon da kuma kawo ƙarshen ƙungiyar ta hezbollah sai dai dakarun ƙungiyar hezbollah sun zama masu ƙarfin kafa a cikin yaƙin da suka shiga da hamji ƙasar isra'ila inda yahudawan sun yi ƙoƙarin shiga ƙasar ta lebanon daga kudancin ƙasar da kuma gabacin ƙasar tare da amfani da tankunan yaƙi mafi inganci a duniya wanda ake kira mirkaf tare da amfani da jiragen yaƙi amma sun kasa shiga ƙasar ta lebanon saboda dakarun ƙungiyar hezbollah tana wargaza tankunan yaƙin kamar kwalaye sannan suna cilla makamai masu linzami a cikin hanzu ƙasar isra'ila kan biranen haifa da kuma tel aviv da sauran wurare inda suka kashe sojojin kasar isra'ila da yahudawa da dama yakin wanda ya ɗauki kwanaki kimanin 60 suna fafatawa da dakarun ƙungiyar ba tare da samun nasara ba sai ya zama wa kasar isra'ila dole ta nemi tsagaita a wuta da gaggawa da ƙungiyar hezbollah wannan ba tare da samun lokacin tattaunawa da kuma cimma matsaya ba sai suka ɗauko wata yarjejeniya da suka cimma da ƙungiyar a yakin shekara ta shida. wacce kuma ta samu amincewa majalisar ɗinkin duniya wacce kuma ba a aiwatar da ita ba har ila yawo yarjejeniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita da ƙuduri mai lamba 1107 suka buƙaci ƙungiyar ta amince a raya ta sai ta amince amma a ƙarshen yakin yahudawan sun kashe shugaban kungiyar ta hezbollah said hassan nasarallah da kuma magajinsa said hashim safiuddin tun lokacin ne a amurka da kasashen yamma suke neman hanyar da za su raba kungiyar hezbollah da makamanta mafi yawan mutanen kasar lebanon dai suna koyon bayan kungiyar hezbollah ta ci gaba da rike makamanta. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wara sun ci tare da mu kuma su daɗin shirin to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin salmas da ke lardin azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarkwatar ido da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna ake kiransa da suna Sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan bangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin ƙasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin ƙasar Iran. Haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a Iran. Haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da yamin faryumdi da kuma hamid safzawari. babban masanin tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzuwar da jami'ar hakim sabzuwar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda kasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shine mafi yawan jama'a bayan birnin mashahad. haka zalika ƙididdigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar to madalla a tsakiyar wannan kwarin akwai wata wato hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya gabata sakamakon iska da daga ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shears akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan yasa ruwan da ke fitowa daga wannan ɓangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye a kan hanyar wucewa zuwa mashigar shears baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa a kan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shirs tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka tafiya zuwa mashigar shirs za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar shears da ke lardin laristan yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa bude ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi to ma saurare ga shi lokaci ya riga da suke mu don haka ba ta da batun lokaci ba bari in ɗiga aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar masu mu domin ci gaba da biyar shirye shiryen mu, ana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت أسري وخمشيم عد شتم أسري وعسريم لفي هشعونها بين لومي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم